tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da tamanin da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sunanar ne na al'imam abu muhammad Abdullahi الله بن عبد الرحمن الدارمي السرمطندي الله مدوككين سركي مي ساكيا دار خيري har yanzu mala yana tattauna mana a cikin kitabul ilmi inda yake mana bayani dangane da abin da ya shafi bibiyan malamai wajen neman ilimi a duk inda suke da kuma haƙuri da ɗabi'an malami da bi sannu har mutum ya sami ilimin da kuma ɗa'a da biyayya da kuma girmama malamai allah madaukin sarki ya samu dace <clears throat> قال يتي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن أمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج فأستطيب بذلك حديثه وانا حديثي الإمام الدارمي يا ساميش لقمال منشي أحمد عن عبد الله بن يونس shi kuma ya ce abubakar ya karantar da ne ne ibn ayyashin shi kuma daga muhammadu dan amr ne ibn alkama bin waqqasil laifi ya ce an abi salamata bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman an ibn abbasin kala daga abdullahi ɗan abbas allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wajattu aksar haditha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda hazal hayyi min al'ansar ya ce ya samu mafi yawancin hadisan annabi ne a wurin wancan ƙabila daga cikin mutanen madina wallahi ibn abbas ya ce ina muku rantsuwa da allah in kuntu la'atin rajula minhum nakan je in samu mutum daga cikinsu daga cikin wannan ƙabila malami da zai karantar da ni ilimi ina isa ƙofar gidan shi fayuqalu sai a ce da ni huwa na'imun ai gafarta yana bacci bai tashi ba falau shi'itu ibn abbas ya ce da na so an yi a tado man da shi ko mun baccin da yake yi za a tada shi fa'ada'ahu sai in bar shi hatta ya har ya kintsa ya fito tsiba bi zalika hadisahu domin in samu in ji hadisi cikin karsashi cikin daɗin rai cikin kwanciyar hankali wani yana daga cikin kyakkyawan nazari da hangen nesa irin na abdullahi ɗan Abba, ba don komi ba sai don saitin shi da kan gadon shi da kuma rashin son kan shi cin da malin yana kwance na hutawa a gida to bari ya bar shi har ya gama natsawa sannan ya fito duk abin da zai koya mai sai ya koya mai cikin karsashi ya biya mai a hankalin shi kwance duk da mun karanta a baya wasu daga cikin malaman suna kuka da cewa don menene ibn abbas baya ta da su allah madaukin sarki ya samu dace ƙaunuhu la'atin rajila da ya ani ya'ani fil kailula a lokacin da ake kailula كما جاء مصرحا بذلك في رواية محمد بن عبد الله الأنصاري كما عند رواية كررت زوء رواية محمد بن عبد الله الأنصاري أم محمد بن أمر دقا محمد بن أمر وقيل إن كنت لأقيل عند باب أحدهم yace ni da kaina ma kailulan da nake yi na sata din nan to ina yin ta a kofar gidan ɗaya daga cikin malamai na ne shi ma malamin sai kwanta ya baccin shi a gida bayan nan sai taso sai zo ya tadda ni mun ji ɗaya daga cikin su ma da ya taba tarar da ibnu abbasin irin korafin da ya ce wa a'a me yasa baka aika an tada ni ba ya ce a'a so nake ka natsa sai ka fito ba wani abu Allah madaukin sarki ya samu dace bala ya ce akhbarana abu ma'amar إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان بن أيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا wani hadisi al'imamu darimi ya same shi daga abu ma'amar ne shi kuma cikakken sunan shi isma'il ibn ibrahim daga sufyan sauri daga al-imam zuhuri yace an abi salama daga abu salama dan abdurrahman yace sufyan ibn uyayna na cewa sufyan ibn uyayna an az an abi salama qala law rafaktu bubuna abbasin ya ce da na tausa sama ibuna abbas zama kun ji shi da kanshi sai da yana dama malami ne babba ɗalibin ibuna abbas ya ce da na tausa ɗa'a da biyayya da kalmomina ga ibuna abbas la'asabtu minhu ilman kasira ya ce zan sami ilimi mai yawa amma irin abubuwan da yake yi ya sa alherai da yawa ibn abbasin kawai sai taskace shi a gefe kawai mu malamin ka sannu ko da ko abin da yake ma baka jin daɗi za ka amfana mun gano wannan bi shi sannu bi ka tausasa magana kai ɗa'a kaga irin abubuwan da zai faru amma daga lokacin da ya fahimci ba ka da biyayya ba ka da kirki zai tura ka kai haka kai kuma kai haka to kai ababen da dama da zai taskace ka daga gare su an fahimci wannan da kyau ku idan kana da biyayya kana da ɗa'a za ka iya canza malaminka zuwa ga abin da kai kake so ba tare da ma shi ya sani ba har sai a koma ana cewa ra'ayin wane yake bi amma daga sanda za ka riga takin ɗin shi zai riga ganin maganganu na rashin biyayya na rashin ɗa'a na rashin kyautatawa da tarbiyya to a lokacin ilimi na farko dai za ka rasa shi fadakarwa da ɗora ka kan turban da za ka yi nasara a rayuwa za ka rasa shi ya nuna ka zuwa ga malaman da za ka amfana a yanzu da kuma nan gaba ba zai taɓa yi maka wannan ba kun gano wannan da kyau ko sai a waye gari kana rayuwa kai ɗaya yadda ka san ɗan akuyan da uwar shi ta mutu haka za ka tsari. kuna gano wannan da kyau ya zama babu wani mutumin arziki daga cikin waɗanda suka shahara cikin harkan addini da ilimi wanda zai huɗa da kai to kuma harkan addini na a haka ake tafiya da shi ya kamata ku sani in ba ku san wannan ba to za ka zama zi'ibul qasiya yasa wannan nasihar ko yana faɗinta a lokacin shi ya riga ya gama nadama ne to mu kuma da bamu shiga ajin nadamar ba ko to me taka tsantsan amma a ce kullum malaminka kullum malaminki yana korafi game da halinka ko halinki ko wani abin da ya shafe ku dan adam yayi asara kun bayyance wannan da kyau ku dan adam ya riga ya gama yin asara shi yasa yanzu cin da har kuna tare misali cin da har akwai yanayin da za ku iya fahimtar juna ko to kai ɗalibi kai ne a ƙasa kai maza ka nemi sulhu sai ka gyara kai ne a ƙasa har abada ba za ka zama saboda malaminka ba ko me ko ka zama sau da shi malaminka ne kai kuma ɗalibin shi ne ka samu ɗaukaka har yau kai ba kowa ba ne ya kamata ku san wannan amma yau ɗalibi ne za a karantar da shi kamar yadda masu iya magana suke cewa a'lamtuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani jama kar wanda ya ƙara barin wayan shi ƙara wajen nan in har za a kashe wayanka ka fito waje gaje kashe ta ko tun daga gida ya zama ka kaso kun gano wannan da kyau ku ba sai ka zo nan ba nan wajen ɗa'a ne da tarbiyya hadisan annabi muke karanta jama'a ta kamata ku san wannan kowa ya je karanta adabul hatif ya ke kula da waya ba kawai ka je ka kama ka kai abu ka zo kana cutar da mutane ba wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi duk wani abin da zaka yi ko bai halatta ka yi shi ba in ka yi shi haram kake in dai baka san hukuncin Allah kan shi ba ku daina wannan abin da kuke kuna cutar da mu kun gane yace alam tuhurri ma ya yata kullu yawmin ni na karantar da shi harbi ina kama hannun shi ina nuna mai don ya zama daga cikin wanda za ce ko sharp shooter ko sniper da sauransu amma falon mashtar da sa'iduhu da ya fara hannun shi ya fara nuna kawaran nan ramani ko kuma da ni ne zai gwada harbi saboda tsabin butulci a alamtuhu nadmal falon ma kala kafiyatan hajani yace ni ne na fara koya mai iya tsara zance na waƙe kuma sai koma yi man zambu. kamar uwa ne ta fara koya ma magana in ya fara koyan zagi akan waye zai maskarin zagin shi a kanta mun gano wannan da kyau ko shi ne irin waɗannan Ya ziga shi wannan babban malami ne Ya ce ilimin da ya samu ilimin ya mai karanci matuka saboda me ce bai tausasa da'a ga malamin shi ga ilimin har ilimi ya ce da ya haka dana na wuce inda nake ya din mai hankali ko ya tsaya ya soke makan shi lodi duka wahayi da shidan zai maka ka ce kai shidan bari bari ba na son wannan wasan ban gani bari ni na san me nake yi na ga na yi kuskure zan nemi matakin gyara zan nemi sulhu amma daga lokacin da shidan ya ce kai kaba kai kaman ka haba shikenan ya kai ka ya baro ka sai ka tabka nadama irin wannan yanzu wannan fa ɗaliban shi ya zauna yake gaya ma kuma kar ka manta daga cikin ɗaliban shi akwai zuhuru ba waye zuhuru a duniyar ilimi shi fara rubuta hadisan manzon Allah a duniya awwalu jami'il hadisi wa sunan ibnu shahabin amiran lahu umar wanda ya fara rubuta hadisan annabi da asare na sahabbai ibn shahabin ne shi kuma sarki umar dan abdulaziz ya umarce shi malamin imamu malik ne al'imamu zuhuri amma malamin shabi salama yake cewa da ya bi ibn abbas sau da kafa da ilimin shi ya wuce haka ku ga malamin da ya karantar da irin waɗannan giwaye a cikin harkar ilimi ma yake cewa da na fa haka me yasa yace ban bi malam saura kafa ba ban mai biyayya ba ban mai da'a ba ban tausasa ba amma dalibi ne fa yake jiran wai kai malami ga komo kana bin shi sai in ka zama agwagwa ka sa agwagwa ita ke bin 'ya'yanta shi sa idan aka tashi za a yi haɗarin mota duka ake kashe su da marasa hankali suke jagorantar mai hankali kuna fahimtar wannan da kyau ku su kagan har kiyama ta tsaya ma zama 'ya'yan agwagwa wannan ba zai yiwu ba ma zama agwagwa 'ya'yan mu ke jan mu wannan har kiyama ta tsaya kar wani ya tunanin haka mu mun yanke shawara ɗaliban mu sai dai su su bi mu bayan da za a yi in bi ɗalibi na ba ɗalibin da ya isa a duniya ku haddace wannan kakku yaudari kanku na riga na yanke shawara na ja layi ɗalibi na sai dai ya bi ni ko kuma in yaye shi bai kai yaye ba kun gano wannan da kyau ku shi bayan da za a iya yaye ni don ni na buna wasu yaye ni sai da na haɗa haƙora na car mun fahimci wannan da kyau ku shi sa duk wata harka da za a yi inda ta shafi wannan harkar a ko ina ne Ila ba maki sai ka da hannuna a ciki me yasa na buna wasu nuna ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kowa ya shiga tetin shi shi yasa duk wanda yake mu ne namiji ne shi koko mace ce duk wani girman kai da nuna isa da jiji da kai ku sauke wannan lodin ku yi abin da ya kamata kar ku yi nadama da dana sani lokacin nadama da dana sani ba zai maku amfani ba an fahimci wannan da kyau ko. yana daga cikin abin da mai ta'alim ya faɗi ya ce ba ka samun ilimi sai ka haɗa abubuwa shida ya ce a khilanta na lal'ilma illa bisu sittatin sa'un bi ka an majmu'i habi bayanin zaka'un wa hirsun wa tsibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tsoli zamani ya ce ilimi kunni hannun riga da shi in baka haɗa kayan aiki shida ba zaka'un sai ka zama ka da ƙwaƙwalwa mai kama ilimi sai kana da saiti sai kana da kan gado wa hirsun kuma kana da kwaɗayin ilimin ba wani abin da za ka yi kwaɗayin sama da ilimin duk abin da ya taso ma za ka kau da shi kan zuwa makaranta ko me shi sai dai wannan abin ya bi bayan makarantar ba ka fifita wani a bakan ilimi wannan abin ko me sai kana da wannan za ka sami ilimi da ka'un wa hirsun wasibarun sai kana da juriya na tasowa daga nesa juriya na biyan kudin makaranta jure ma ɗabi'u da halin malaminka ko da abin bai maka ba kila malaminka ya zama mai fada ya zama mai zagi ya zama mai wasu ɗabi'u da ba ka jin daɗi da wasu sai ka zama istibar bai ce haƙuri ba juriya sai ka jure ma wannan wa bulgatun sai ya zama kana da kuɗi da za ka sai littafi da za ka ɗauke ɗabi'a ɗawainiyan kanka na yau da kullum kenan sai mai sana'a ko wanda za a dafe ma kan wa irshadu ustazin kuma sai ya zama wanda yake ɗora ka akan hanyar ilimin ya ƙware akan abin da yake ɗora ka kai zai iya haɗa maka karatun makaranta ishirin lokaci ɗaya biya maka su abin da in ka gwada bari in je majalisi ka za tsuguna ba za ka samu abu mai kwaliti kama wanda yake wannan wurin ba shine irshadu ustadi wa tsuli zamani kuma ka daɗe kana yi kadimin shekara goma sha biyu ka ce wai ya ishe tun addini ai baka fara ba kun wani wannan da kyau ku za ka daɗe kana yi ne da kai za a yi ta yi ran da allah madaukin sarki ya kaddare za ka zama malami ba fa sai wani ya naɗa ka ko sai sun ce ko ka naɗa a'a kawai za ka zama ne malamin ka na raye ko ko baya raye jama'a kun gano wannan to sai ka da wannan ne za ka ilimi kaga daga ce akwai istibar in ba ka da wannan ba za ka yi labari ba sam sam sam ba za ka yi labari ba kuma malaminka sai ya zama kama tsishi kai mai mulazimatu zilli li sahibihi akwai abin da na ilimi ne ko ba a littafi zai karantar da kai ba mu'amala da shi ne kawai za ka fahimci wannan ya zama kullum kuna tare me yasa aisha ta fi kowa karatu kullum suna tare da annabi akwai wasu abubuwan da take gani ɗoriya a kan na wasu akwai daga cikin matan madina waɗanda ba matan annabi ba ne amma lazuntan annabi da suka yi an waye gari ilmomi suna da shi da yawa wanda wasu daga cikin matan annabi ma ba su da shi ko sai ka lazumci malaminka shi ne suka ce lazumtan inuwa ga mai ita ya zama ba ku rabuwa ko ku mafi aksar lokaci kuna tare amma ɗan adam bai fahimtar wannan sai ta makan shi wauta duk wanda ko duk wacce suka fahimci irin wannan tsarin sai ga sun samu fice a kan gado a tsari da saiti na gudanar da al'amura amma daga sanda ka bude masan ga ko shedan wata dama to shi shedan dama abin da yake so ya kai ka kafa ya ce ma to ai ka lura da kaza kuma ga kaza shi mugun advisor ne sai ka dauka sai koma tsire da dariya ita dama kiran ka ne dan in yaudare ka shi kai saka rai ne kuma ka ji Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu shi ce qauluhu law rafaqtu ibn abbasin yace taqaddama hadha al-asar bi nafs al-isnad wal lafz bi raqamin yace mun gabatar da wannan isnadi a can baya ko mun yi takhrijin shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a karatun mu dai gabata mun dan tattauna wannan ai mala yace akhbarana bishr ibn al-hakam قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري قال kuntu ati baba urwa fa ajlisu bil babi walau shi'tu an adkhula la dakhaltu walakin ijlalan lahu wannan hadisi al-imam ad ya same shi daga malamin shi bishir dan hakam shi kuma abdurrazzaq ya karantar da shi daga ma'amar daga al-imam ya ce kuntu ati baba urwa ya ce nakan je ƙofar gidan urwatu ɗan zubair fa ajlisu bil babi in zauna a ƙofar gidan walau shi'tu an adkhula da na so in kama in shiga gidanmu ne shiga zan yi ba wani abu la dakhaltu walakin ijlalan lahu ce saboda martabawa da kimanta malan sai in zauna har sai ya fito kar ya zama ka zama baka da kan gado cinda kana da karbuwa kai na kusa da malan ne duk sanda ka zo ko ka banke ba ko ka shiga abin ka ba ruwanka kai hankali dan adam ne kun gano wannan ka fahimci dan adam ne sannan kada ya zama yayi baki sai ka rika nuna wani ah, ku shiga mana ku zo ku zo ku zo ku zo a lokacin kana kokarin downgrading matsayin malamin ka ne baka sani ba wannan abin da kake tozarta shi kake yi ba ka za ka yi ba zai ka ta ah, a baki ne ya to mara balale daga ina a daga wuri za tututu bar dai ya samu in shiga sin in sanar wa malam cewa ga shi kun zo sai ka shiga algatu malam kana da masaniyan bakin da ke wuri ci a ah, to ai suwa ne daga wuri za su wuri to to to to to shigo da su kun gane wannan haka ake yi fa haka ake yi amma wani kawai saboda shi sakare ne zai nuna a mu ne ahalus shehi wa safwatul mala to kawai sai koma yana ganin bari ya birgi bari ya nuna isa daga nan kawai sai zubar da mutuncin malamin yanzu ba ba wai ɗaliban da ke koma gefe suna zagin malamansu da yi malamansu kage da sharri da cin mutunci da haɗa kai da makiya malamansu ana adawa da malam ba waɗannan ba fa da ba waɗannan ka aje su sunan su cc condemn kai da ake tare da kai kake da mutunci da kima da karbuwa wajen malaminka da kai ake yi duk inda ka je a duniya za ga malamai suna complain da ɗabi'un ɗalibansu irin wannan maza ne ko ko mata masu hankali daga ciki su ne waɗanda suke kwantar da kansu za ga so da dama malami yana son zai wani abu sai ya kira ɗaliban shi ya ce yaya Sau da yaya ba da hankalinsu yaya ba da ƙwazonsu bai taɓa haɗuwa da kalma ɗaya na ɓatanci ko cin mutunci daga wurinsu ba ku zauna ku nuna ma kanku abin da ya kamata ku yi ku tsara wannan nasiyoyin, ku fara amfana da su domin yana daga cikin takeici wasu can a nesan duniya su tsinci kalmomi irin wannan kawai sai su gyara harkarsu ku kuma da aka yi domin ku ko kuma ya kasance kuna nan ijiya kun gano wannan da kyau ko in ka san akwai abin da ka yi wanda yake na kuskure ku gyara in har sai ka yi ban hakuri ko ba ka yada kanka ba je ka ba da haƙuri kun gano wannan da ke ku? a ko ina ne sarka ce to ana kama abin ya wuce ba wani abin da ya wuce ba abin da ɗan adam yake so irin yi hakuri na tuba ka yafe ni ba ɗan adam ba mahalincin dan adam ma yana son wannan shi sa ba ya ce matar na tuba ba ta rasa mijin aure ma'anan wannan shine muddin zake mijinki ba daidai ba ki ce ya haƙuri ko to komawa sabuwa ful kike a gaban shi sun wannan ɗabi'an duk wani mai girma yana kan shi ba abin da mutum ya tsana irin amuna na mai musamman wanda yake ƙasa da shi ya mai abin da bai ji daɗi ba kuma ya doge wajen girman kai da nuna isa shi ya yanke shawara kaza zai yi to ba ɗan adam ɗin da yake da da wannan kuma in ya samu daman karya wannan sai ya karya shi ta da ku san wannan ba wanda ke san wannan amma wani ya haƙuri wallahi na yi kuskure shi ta ma kun bi ƙarfin haka ya haɗa ku da malamanku ba gaba ba a yi ta yi yau matanadi wai da malaminka Allah madaukin sarki ya kiyaye da shi ne sai ce ƙauluhu walakin ijilalan lahu sai dai girmama malam yakan hana ni in yi wannan zarɓaɓiyar ƙawalar imam ahmad an abdurrazzaq a izaman lahu yace saboda azzama girman malamina da kimanta shi da martaba shi yace ina da halin in shiga duk sanda nake so yace ba na shiga din ina ban abu a bisa tsari عليه اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حازم ان يالا بن حكيم ان اكرم ان بن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت لرجل من الانصار يا فلان حلما فلنسال اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فإنهم اليوم كثير فقال وأجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتشفي الريح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن أم رسول الله ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا حق أن آتيك فأسأله عن الحديث قال فبكي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال كان fata a أعقل مني Wani hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi Yaziru ɗan harun shi kuma daga jarir ɗan hazimin daga ya'ala ɗan hakim ya'ala ɗan hakim shi ne a sakafi maulahun almakki nazilul basara ya koma zama garin basara wa ahadu sikat al-muhtajj bihim yana daga cikin ɗaya ɗayan amintattun da ake kaba hujja da su fi sahihaini wa ghairihima wa kaza baqiyatu rijal al-isnad isnad hadha al-athar min rijal al sahihain tabahu yazid ibn harun yace an ikrima daga malan ikrima shahararren almajirin nan na ibn abbas ya ce an ibn abbasin kala daga abdullahi dan abbas ya ce lamma tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da allah ya yi ma annabi rasuwa rajulin min من ya yace sai na ce ma wani daga cikin mutanen madina bari ku ji ka zama mai ƙoƙarin kara mutuncin musulmi sai Allah ya tsara naka daga sanda ya zama tunaninka aikinka shine musulmi ya kuskure ka ci mutuncin shi ko kuma ya zama ba ma kuskuren ba ne ko dai baka gane ba ko amma ƙarya baka yi bincike ba ko mummunan tunani ya shige ka ka taɓa mutuncin musulmi so ɗaya wallahi ba za ka je lahira ba sai Allah ya ci mutuncinka kuma in ka hada a lahira ko sai ya tozarta ka yanzu wannan abin da ibn abbas zai ba mu labari bai gaya mana waye ba saboda ba abu ne mai kyau bai yi sai cille rajulin wani mutum amma kai allah allah kake ka kama sunan mutane ka ci mutuncinsu to kai a hankali rayuwa ce in ka san ta yanzu ko baka san ta gobe da anjima ba ga san wannan ba ita rayuwa canzawa take yi barin tambaye ku shekara uku da ya wuce baya kuna tsammana akwai wanda zai je shi gidan jonathan shekara uku baya wa shugaban najeriya akwai wanda ya isa je gidan shi mai sata amma wai yau ne fa ake ba da labarin jaridu na buga gidan duk gashi na ɓaɓɓalla abubuwa an ji an mai sata yanzu 'yan najeriya in suna da mutunci ya kamata tsohon shugabansu ne ba ya za a yi zai mai sata kuna fahimtar wannan da kyau ku don allah inda mutunci haka zai faru zai kamata ba ta ma abin da nake son ku gane in kana takaman yau barkaci mutuncin wani gobe da jibo ba hannunka yake ba yana hannun waye rabbul izzati yake hannun shi kai hankali yanzu ibn abbas labari zai bada wanda zai daga darajar shi amma akwai wani abokin shi wanda kuma wannan labarin zai kasa da darajar shi sai yake faɗin sunan shi kai talalibi uhu na ce larajulin wani mutum min al'ansa ya fulan ya ce yawa ne halumma ka zo falnas eh ala ashaban nabi mu rika bin sahabban annabi muna karatu muna tambayoyi gare su sun dade tare da annabi sama da mu an gane yana daga cin tausayin da nake ma ustazai malamin ku ya tafiya ko ya je makaranta ko ya rasu wai gaba ɗaya sai ku ce kun zama malamai ok dama sanda yake raye ku malamai ne tare da shi kenan so tsohon shi ne dole akwai wanda suke sama da ku dama akwai wanda suke sama da ku da karatu akwai wanda suke sama da ku da karatun da kuma zama da shi la min minkum man amfaka min qabl fati wa qatal a cikin sahabbai ma musulunci ya ci ba ku taba zama ɗaya ba ma wani ya ce a za ka iya kaga wannan kafiri ne ba sau da ya kafirce ma wannan ayar ba san me suke yi ba kawai saboda neman abun duniya sai ku bi waɗanda suka goge a harkar su ta koya muku abubuwa har ku samu shine ibnu abbas ya ce zo mu je mu bi sahabban annabi fa innahumul yawma kaseer yau ba suna da yawa a duniyar nan ga sunan da yawa mai tabun don mu samu amfani faƙala sai shi wancan balan tsari ya ce mai ibn abbas a'a wa ajaballaka laka ibn abbasin ni ko ina mamakin ka ibn abbas ataran na yanzu kana ganin mutane ya juna ilaika har za a kai lokacin da kai za su bukace ka ka zama malamin su kana ganin haka wa fin nas min ashabin nabi man tara kana ganin yadda sabon annabi suke da yawa yanzu a cikin mutane kai nan har za a bukace ka wata rana ne ba fadan da nake yawan yi muku ba kenan wasu na ganin yaushe za a kai lokacin da su za a bukace su hasu zama malami malamai wani yana na tuni kawai yana karatu ne ba san san da abin zai juyi ba a yanzu da kake da halin ka nemi ilimin ko ka yi iyakan iyawon ka tara shi ka bi malamai ka yi ɗa'a ka yi biyayya ka samu ka rika shirya tambayoyi da za su amfanar da kai an gane ya gaya ma ibn abbas yanzu kai za a kai lokacin da jama'a za su bukace ka ga sabon annabi fataraka Zalifa wannan matashi abokin ibn abbas ya bin abin da ibn abbas ya ba su shawara sai ce wa aqabaltu alal mas'ala ni ko sai na bi malamai ina tambayoyi ina koyon ilimi da sauransu akwai lokacin da yake ba da labari ya ce shekara yi yana neman ya samu wata dama ne da na umar wata tambaya kuntuna shekara yi fa'in kana nil hadisa anar rajili ya ce labari yana zuwa man cewa akwai wani hadisi daga wani fa'atihi wa huwa ƙa'il ya ce sai in je in samu wannan mutumi a lokacin yana baccin rana sadu da da'i ala labarihi sai in shimfiɗa mayafi na a ƙofar gidan shi fa tashfiyar rehu ala wajhi turaba sai iska ta kwaso turbaya ta zuba a fuska na fa yakhruju fa yarani har ya fito ya same ni a haka fa yaqul yabna ammi rasulillah ita ya kai dan babban annabin Allah ma ja'a bika kai ko me taho da kai ala arsalta ilayya fa'atiyak dan me baka aiko man ni in zo maka ba fa qulu la ana ahqqu an atika bisa ni na fi dacewa in zo fa as'aluhu an al hadisi yace sai mai tambaya game da hadisi in kai ne yanzu da wannan darajar ba za ka ba haka zaka rika wulakanta malamai mu ne yan wuri kaza to sai ne bayan mt kake kun gano wannan da kyau ko shi ya san me ake ce mai ilimi daga ran da ka nuna mai ilimi tsiyako da ɗagawa Allah sai Allah madaukin sarki ya kaskanta ka sai ce sai mai tambaya dangane da hadisi qala fa baqiya ar-rajul hatta ra'ani wa qad istama'a an-nasu alayya yace haka wannan abokin nawa da nace mai muje makaranta ran nan yazo yaga mutane sun taru a gabana cin turundo dubu jiran mutum ɗaya ni kare ke jira in faɗa faƙali ce kana hadal fata ce kun wancan matashin a kalumin na ya fi mu hankali kaga sanda na ce mu je sanda ya ce mana mu je mu muka ƙi shi ya haƙura ya je yanzu da Allah ji halin da ya zama ya zama babban malami da shi ake yi an gane wannan da shi ake yi jama'a ku dai da ganin wai ɗalibai hatta manyan ƙasan wurinka za su zo ya kawo daga san wannan duk yadda za a yi wani tare-taren wai kada wani ya zo kusa na bata kansu lokaci ne ka riga ka yi fici bayan da za a yi duk yadda aka yi waigi ko to za a zo da katafila ita katafila waigi da tsare ta ne za ta haya waigin da aka sa masu halun ta tsaya Allah maɗaukake sarki ya sa mu dace hatta manyan ƙasa wallahi sai sun yi da kai ya ka da kan wannan Allah maraukin sarki ya taimake mu mala yace akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana al-jariri an abdullah ibn burayda anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun رحل إلى فضالة بن أبيد وهو بمصر فقام عليه وهو يمد لناقة له فقال مرحبا قال أما إني لم آتيك لم آ لم آتك زائرا ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم فقال ما هو قال كذا وكذا wani hadisi al-imamu darimi ya same shi daga malamin shi yazid dan harun shi kuma daga jariri jariri shine sa'id ibn iyas an abdullahi ibn buraida daga abdullahi ɗan buraida أن رجلا من أصحاب yace wani ne daga cikin sabon annabi yace mai shari yace alasmihi shi gaskiyan al'amari dillaliban shi bai gano sunan wannan sahabi ba wa man za'ama annahu jabir ibn malaman da suka riya cewa Jabiru dan abdullahi ne au abu ayyub al ko kuma mai yiwa abu ayyubal ansari ne faƙada wahima duk wanda ya faɗi wannan ya yi wahami masu ba ne to shi wannan sahabiyar rahila ila fubala bin ubaidin ya yi tafiya wajen fubala ɗan ubay al'ansari tuhu shi alkunya abu fubala shine abu muhammad alkunyan fubala ɗan ubaid abu muhammad al'ausi kuma ɗan ausu ne min fudala'is sahaba yana daga cikin manyan sahabbai shahida uhudan ya halarci yakin uhud wa baya a tata shajara kuma ya yi ma'annabi mu baya a ƙarƙashin bishiyan nan wa shahida khaibar ya halarci yakin khaibara wa ghairuha da wasu yaƙe-yaƙen da ba wannan ɗin ba ma ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi sun nazala dimashqa sannan daga baya koma da zama kasan dimashku waftana biha daran har ma ya gina gida a can wa wallahu muawiya qada'u sham muawiya ya nada shi matsayin alkalin sham wa kana khalifata muawiya ala dimashq ya zama shine ke tsare ma muawiya gari duk sanda muawiya zai bar sham ya tattaki wa kana yuwallihi al-ghazwi haka in za a yaki to muawiya yana naɗa shi a matsayin kwamanda wa qawlur rawi wa huwa bi misir al annahu lam yazal sham ila ammata ya ce dai shahararriyar magana gaskiyan al'amari shi fuzala ɗan ubaid tun da ya zauna sham bai batta ba har ya mutu to shine wannan sahabi ya ce huwa bin misir ya ji ya same shi a misir sai ka ce birni kun gano wannan domin tarihi ya nuna bai taba zuwa masar ba kaga ce misira ta alkahira a'a na same shi a babban birni kawai faƙama alaihi faqadima alaihi wa huwa ya yamuddu linaqatin lahu naje na same shi yana kokarin al'aikin raƙumai shi wa qala yace marhaban marabalale kala sai yace amma inni lam atika za'iran yace a natsu ba na kawo maka ziyara bane walakin sami'tu ana wa'anta hadisan min rasulillah yace ni da kai mun taɓa jin hadisi daga annabi rajautu an yakuna ka minhu ilmun sai ni tsammanin lalle ba za a rasa wani ilimi da fahimta a wurinka dangane da wannan hadisin ba kala sai fudala ya ce ma huwa wannan ku wani hadisi ne kala kaza wa kaza sai ce kaji kaji kaji yadda hadisi ne yawa mun gano wannan ba ziyara ya zo ba akwai abokin ga ko aminin ga ko wanda kuke wani hudda za ka iya zuwa wurin shi zan da kake so <clears throat> wai huddan arziki yanzu duk wani hidima da zai mai na tarban baƙwa ba wanda na zo ba mai na zo na zo bincike ne ka karkaita nan kawo ruwan sha ko ka a'a na zo bincike ne su kamar yadda ibn mas'udin ne siffanta sahabban nan cewa suna da karancin takallo ta ma kalli irin halinmu yanzu malam laiki ya yi ƙauluhu kaza wa kaza ta ho an yazid Alhassan hasan ali أخرجه من طريق حبيب بن الرحلة بن عبيس الرحلة قلت وممن رحل في طلب العلم وحديث رسول الله shi malamin ya kawo mana malamai ne a nan waɗanda suke tafiya na rahilan neman ilimi ya ce akwai jabir ɗan abdullah rahila ila abdullahi bin unai al-juhani khalifal ansar fi hadisin wahidin shi jabir ya yi tafiya mai tsawo ya tafi wajen wannan malami saboda hadisi ɗaya akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad jizi na uku shafi na biyar, min tsare ke abdullahi ibn muhammad aqilin sami sami'a jabir yace ya ji jabir bin abdullahi ya kolo ne hadisin an rajulin ce labari ne ya zo man daga wani mutum eh Sami'a humin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi ya ji hadisin daga annabi fashtaraitu ba'iran yace wannan yasa na je na sai raƙumi summa shaddattu alaihi rahili sannan na ɗora mai sirdina fasirtu ilaihi na tafi can wajen wannan malamin shaharan tafiyan wata guda ne hatta kadimtu shama har na isa sham fa'iza abdullahi bin unais sai daga a'a ai mutumin nan nawa ne abdullahi ɗan unais faƙultu lilbawab faƙultu lilbawab ya ce sai na ce ma mai gadi ƙullahu jabir alalbab ka ce mai jabir ne a ƙofar gida faƙala da aka gaya mai sai a ibn abdullah jabir dan abdullahi kaga ba ma zai ce jabir dan abdullahi ba domin kada ya amfani da darajar uban a ba shi kiman da ma shi bai kai ba sai ce jabiru shi sa duk wanda ya kai ya faɗi tsoron sunan shi magani jama'a mun gano wannan da kyau karka izafa da kowa innal fata man qala a ana za laysal fata man qala kana abi ta kula rizkal kaum ya ce ibn abdullah ƙultun na'am kaga yanzu tambaya ake yi ce shi ne fakharaja ya haka ya fito yana jan mayafin shi har ma yana tafiya yana taka shi na sarki shi Fa ta naƙani ya rungume ni wa'ata naqtuhu ni ma na rungume shi fa sai na ce hadisan balagani wai yanzu ana irin wannan abokin ka ƙurewar eh, so kenan ku gane wannan da kyau ku an kai ƙarshe kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau lokacin da muka yi tafiyan nan muka je saudiya nan muka yi ta ganin abubuwan da ba mu gane ba <laughs> mun gane wannan da kyau ko shi kai su laraba wannan dai wannan al'ada nasu masha Allah tabarakallah masha Allah Allahu akbar kaza kaza to to to kenan ko sai ga sai ga shayi ya fito yana fatan mun gano wannan da ke kokura nan mun boko da koko da kunun tsamiya fa qultu sanda mu gama gaisawa sai na ce hadisan balagani anka annaka sami'tahu min rasulillah yace hadisi ne yazo man cewa kai ka ji shi daga annabi wa fil qisas fa khashitu an tamut yace fil qisas dangane da qisasi yace ni ji tsoron ko ka mutu au amut ko ni in mutu qabla an asma'ahu kafin in ji shi ta jama'a kun ji manya na dama da annabi ko malam ya mutu ban ji ba ko ni in mutu ban ji ba ya sa ya sai galleliyar abar hawa ya tafiyan wata guda don ya ji ji kuma ana fatsaye ne ana gaggaisawa tun ma ba a je an gabatar mai da lemu ba ya ce ga jawabi na قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شناج النبي ناشوا يحشر الناس يوم القيامة za a tada mutane ran tashin alkiyama au qala ko yace yuhsharul ibad za a tada bayi oratan ghurla buhuman za a tada mutane tsarara da luɓa ba ko takanni faifach alhadis bi wahaza wa hadha alqa bukhari al-imam bukhari ya kawo wannan ruwaya mu'allaq bil jazmi kai tsaye ai an san buhari kawo shi biljazin ko kuma an san sigatar tamrid ko ta fi kitabil ilmi babul kuruji fi talabil ilmi fa qala wa rahila jabir ibn abdullah masiyata shahrin ila Abdullahi ibn unais fi hadisin wahid kun jin da kawo shi a cikin bukhari wa akhraja tarafan minhu fi kitabit tauhid fa qala al-imam al-bukhari ya kawo yankin wannan hadisi a kitabit tauhid yace wa yadhkuru an jabirin عن عبد الله بن أنيس وأخرجه أيضا في الأدب المفرد باب المعانقة أباب ذكي بياني أكن يا هلتا كذوكي معانقة فكان كيد أبوكينك لما نتشد ترى للسبعين وأخرجه أبو يعلى في مسنده أيضا قاله البخاري في الفتح ولم أقف عليه في المسند المطبوعة فلعله في الكبير وأخرجه الطبراني في المسند الشاميين وتمامه في فوائد من طريق حجاج بن دينار عن ابن المنكدر عن جابر قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر يشي لاباري يا زومن دنجني دي قصاص دزاء مباي على هرا واني موانا كذا أراما مشي Yasa sa mawaƙi ce duk wanda ban cuta mai ba don kar shi cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah shi rama min shine wannan kisasa fashtaraitu ba'iran fasurtu ilaihi hatta warattu hatta warattu misra faqasattu ila babin rajul kun jin da sun yi ya je misra ya tambayi gidan shi kuma ya tafi alhadis wa isnaduhu salih wa lahu tariqun thalith akhrajaha al-khatib في الرحلة من طريق أبي الجارود الأنسي عن جابر قال بلغني حديث في القصاص وفي إسناده ضعف ذكر ذلك الحافظ الفتح قلت ورحل أبو أيوب الأنصاري yanzu misali yadda ake da wayoyin zamanin nan smartphones suna da intanet da sauransu in za ka yi tafiya ka je wurin mutum kamata yake nemi lambar wayan sai ka kira shi wani ina son zan zo janka a lagos ko abuja ko fatakwar ko kano ko kaduna ko wani gari da ala turo ma adres din wajen da sunan wurin yana tura ma kawai sai ka sa a gps ɗinka kuma motanka na da gps sai ka sa mata allah ya kawai sai dai ganga kai fakin haka kofar gidan shi kawai har kofar gida ta kai ka kun gano wannan in kuma waya ne kana bude gps ɗinka kana sawa kawai zai fito maka da aro kawai yana nuna maka mun gano wannan idan ka taho duk wani kwana sai nuna maka sunan kwanan da komi da komi in za ka yi kwana dama kafin ka iso wajen zai nuna maka nan da mita kaza za ka yi kwana dama sannan zai sa maka aro dama kawai kana zuwa kawai sai dai iyali kawai su ga kawai kana yin kwana dama ah baban wani ka ce mu baka taba zuwa ba zai aikin san akwai karamomi iri-iri wa inna min karamatina za mu je gidan mutum ma ba tare da mun abun nan nan ko abin da kake kallo yana kallon speed yana can inda speedometer ka yake ne a jikin dashboard wayan ka na aje haka kana kallon yi dama sai ke dama to shiga layi na hagu sai ka shiga ana zuwa inda kofan ya kawo sai maka ya fara maka blinking an fa iso ga wurin nan kawai shi gina sai ka buga birki sai ka shi ka ce ga ina kofar gida amma ka ji din da kai birki da Allah alhaji nake ke tambaya sai ce wanne alhaji na dogo ko gajere ko mai rawaya rawaya suna da yawa shi sa ya kamata yanzu mutane zama suna da mi suna da kan gado da waya wannan wayan ba a yi shi don ya bada tarbiyyar mutane ba don mutane su zama makaryata ba yi shi saboda wannan ba amma da yawa za a ji mutane sun yi shi ne saboda bada tarbiyyansu bada tarbiyyan wasu da kuma mai zan makareta macuta sata ake da irin wannan smartphone su bada tarbiyya ake yi abubuwa marasa kyau iri-iri na sai dai allah ya kiyaye kawai amma ga ɗaya daga cin amfanin shi sai ka je gari baka san adres ɗin mutum ba sai ka ɗauki sunan wurin da lamban gidan da lamban ugun sai ka sa a gps ɗinka da ran da ka tashi za ka je ka manta wurin kana dannawa ka sa motar ka za ta kai ka harorin ko dan a ya ɗauke ka ko wani kai na unguwa ka za wuri za sai ka bude gps ɗinka yana za ka ce dama ya hagu to tsaya can ga inda muka zo na ka ce wa baka san wurin ba zai ce to ai karama ce kun gano wannan da kyau ko karama ce gpaciya shi sa ake ganin idan sojoji suka kai hari musamman da makami mai linzami ko ta sama aka ce sun yi kuskure sai ga duniya ta ƙi yadda saboda me saboda gps saboda shi gps wani waliyi ne in ba daga amerika aka juya shi ba ko to ba zai yi ba target ɗin da aka hara ba ba mitin yanzu daga america in ta ce za ta harbo makami mai linzami nan ko wallahi sai yanzu sai da inda ga can baba buhari ya sa makami mai linzami ya kakaɓe shi ma in ba ka wallahi sai yanzu me yasa ga hayaniyar da koriya yake ta ƙara kaburi saboda matsalar gps sun ce sun kera makami mai linzami da za su iya bar mai da new york ya zama turbaya kun gano wannan ya zama turbaya duk inda suka hara da gps za su harba sai su kuma waɗannan sa makami mai kamo shi ko mai fasa shi ma inda aka bai shi sululu kaga yanzu afirka suka ce ko shi kenan duk inda suka hara yadda ka san wukanka ne mai kaifi ka caka ma gwanda ko kankana akwai abin da zai rike shi to sai allah wannan kuma gaskiya ne allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙulto ورئر أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر وهو بمصر aka ce haka abu ayyub al-ansari ya tafiyan neman ilimi zuwa ga uqbatu dan amir a ƙasar masar yas'aluhu an hadisin sami'ahu min annabi hadisi ɗaya ne yaji daga annabi ya tashi ta misar daga madina falamma kadima ata manzilan maslama bunu muhallad al-ansari sanda ya isa misra sai ya sauka gidan muhallad wa huwa amirun misr shine gwamnan misra fa akhraja bihi faj'ala fa ajjala fa kharaja ilayhi fa anaqahu fa akhbara bihi aka ba shi labari ga wani yazo nan da nan fa ajjala cikin gaugawa gwamna ya fito kaga ya san shi kenan shi ba gwamna ba ne malami ne amma kana zuwa ga sunanka an rubuta kai ne ka zo sai ga ya fito nan da nan an gane wannan da kyau wa qala ce ma jaa bika ya aba ayyub ce abu ayyub me yaso da ke garin nan qala ce hadisun ituhu min rasulillah hadisi ne nazo in ji daga annabi in kai yanzu ka tabo wajen gwamna ce kai ko kawo ka ce ka ce me kwangila nazo an sa aga ne ko ba haka bane to me hankali ma ke mara hankali ne ce zo ka biya mu kudin haya ne ta ji sakare ka je wajen gwamna kana ci a biya maka kudin haya ka je wajen gwamna ka ce sai maka mota ka je wajen gwamna ka ce za ka aure da yakka ka je wajen gwamna ka ce kujerar hajji ko umara saboda kai sakarai ne <laughs> wannan abin da in ya tashi maka ko zai iya maka miliyan ɗin shi in ga zai ka ci a ranka kai dade wani aiki ne za a bada ga kamfanin mu zo a bamu a nan sai ka samu kuɗin kujerar hajji ɗari umara dubu sai ka samu kuɗin aure da ƴaƴanka in sun kai malala gidan ma ka shi motar ma ka sai guda uku ɗaya na matanka ma ka ce wani abu waye gwamnan ne zai maka wannan saboda ka san me kake yi ba Allah madaukin sarki ya kyauta to shine ce hadisi ne naji daga annabi lam yabka ahadun minhu ghairi wa ghairu uqbatu uqba ba wanda ya rage tsakani da uqba wanda ya ji hadisin in ba bobi ba mun gane faba'as man yadullani ala manzilihi yalla bai ka hada ni da wanda zai kai ni gidan shi faba'asa ma'ahu man yadullahu sai ya hada shi da wanda zai kai shi gidan fa akhbara uqba bihi aga ma uqba ga abu ayyuba yazo fa ajjala kharaja ilayhi fa anakahu kunji ko sai nan da nan zai gashi ya fito wa qala yace ma ja'a bika ya aba ayyub baban ayyuba kai ku me so da kai garin nan qala sai ce hadisun sami'tuhu min rasulillah hadisi ne ji daga annabi lam yabka ahadun sami'ahu ghairi wa ghayruk fi sitril mu'min hadisi dangane da sitar ta mumini kiyaye mutuncin mumini mun gane qala ce na'am gaskiya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul shi lalle na ji annabi yana cewa man satara mu'minan fi dunya ala khazihi fatarahu Allah yawmal qiyama duk wanda ya sirrata mumini akan abin da zai wulakanta shi ko ya ci mutuncin shi ko ya kaskanta shi to shi ma Allah zai sirrata shi duniya da lahira wanda ko ya abin da ya ci mutuncin mumini ko Allah ka kai mu lahira fa qala lahu abu ayyub sadaqta abu ayyub ya ce kai gaskiya sun man sarrafa abu ayyuba ila rahilatihi sai abu ayyuba ya juya inda abun hawan shi yake farake ba har rajan ilal madina kawai ya juyo zai dawo madina kama adaraktuhu ja'iza maslama illa bi arishi misr kyautan da gwamna yakan ba mutum ya kawo mai ziyara bai kai ga abu ayyuba ba sai na hanyar arish na barin ƙasar misra kuma aka ba shi ya ansa abin shi <laughs> za ka yi ansa? ya zai daga gidan gwamnati sai aka sa ambulan daloli ne aka baka za ka karba eh eh kai ma kashi kudin yan siyasa ba mun gano wannan da kyau ku waɗannan mutane duk idahumai ne ba wani wanda ya karatun addini sam ba su ma san shi ba kwata-kwata kawai ɗabi'a ce nasa jiya kawai ke jinsu ba san komi addini ba duk wanda ya dauki kyauta ya baka kana bukata ko ka karba kowaye idan ka san zai taɓa mutuncin ka ko wani abu ka ci awa amma dai in mutu ya ba kyauta hadisi ne na cikin bukhari ba roƙon shi ka yi ba ba ƙwalla fare yi ba ka an sa abinka yanzu ga shi an aiko mashi da kyauta daga sarki malai ce akhrajahu na fi musnadihi a lamba na 384 والإمام أعمل في مسنده مختصرا جزي نور شافي نتريد سند أكو زوى تريد سند ترى وغيرهما وأخرج الحاكم في المعرفة والخطيب في الجامع من طريق من طرق أم مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قوله إن كنت لأسافر مسيرتي أيام وليالي في الحديث الواحد sai dan musayib yace yakan yi tafiyan darare da wasu kwanuka dan ya je ya samu malami dan ya ji hadisi daya wa akhrajan aidan an ash-sha'bi qawluhu laqad kana ar-rakibu yarkabu fi ma huwa adna min hadha ila al-madina fi mas'alatin eh su'ila anha ci tambaya dai gal mutun zai iya tawowa tafiya ta kanas har madina dan ya ji tambaya ya tambaya kwa dai kawai koma mun gane wannan wata tabba hadha wa yatul wa tatabbu haza kathir bibiyan irin waɗannan malaman da suke rahila saboda neman ilimi da yawa ya tsoli bihil maqam in aka ce za a kawo kowanne abin zai zurfi ya tsawo wa fi ma na wa kifaya insha Allah mala yake cikin ɗan abin da muka ambata ya isa wa fi hadha asar ma kana alaihi sahaba min al ala tahsil sunanin nabawiyya wa talab isnad al-ali cikin abin da muka ambata ya yi sai bayyana maka irin yadda sahabbai suke da kwaɗayi don su samu sunnar annabi da neman isnadi ali allah zai adda hula imma mina sunna wanda malamai suka ce neman hadisi ali yana daga cikin sunna wa fiha aidan wujubu tawqir ulama kuma a cikin nan akwai dole ne kimantawa da ganin darajar malami da martaba shi wa tahammuluhum fi sabili tahsil al-ilmi wa wujubi talattufi ma'ahum wa rifqi bihim da kuma ɗaurasu a bisa hanya ne neman ilimi da kuma tausasa masu malaman da kimanta su da ganin darajar su wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani za mu saurara nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم